بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى wa وصحبه wa والاه وبعد السلام wa ورحمة wa barakatu ‘yan uwana da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka tashar da take watso muku shirye-shirye na musulunci masu fa'ida a kan darussa mabambanta idan ba manta ba a darasinmu na baya muna magana ne kan azumi hukunce-hukuncensa da abubuwan da suke lalata shi lallai wannan shine babban take na topic dinmu wanda mun yi darussa da dama a baya wanda suke da alaka da sanin hakikanin azumi da kuma bayanin wajabcin azumtan watan ramadan akan musulmi baligi mai hankali mazaunin gida ba matafiyi ba mai lafiya ba maras lafiya ba mai iko ba kuma mai haiba ba ba mai nifasi ba a takaice mun kawo nassoshi na ƙur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke bayyana cewa irin wannan nau'i na mutum lallai wajibi ne a kansa in allah ya kai shi watan ramadan ya azumce shi daga farkonsa har ƙarshensa sa'an nan muka yi bayanin wasu mutane masu uzurori wadda shari'a ta daga musu kafa ta ce za su iya shan azumi a ramadan saboda uzurorinsu daga baya su rama a takaice mun yi bayanin nau'in mutane goma a karatuttukanmu na baya to kasancewar matashiyar maganarmu ko kan maganarmu shine sauru a ahkamuhu wa mufattiratuhu ko kuma ahkamu siyam wa mufattiratuhu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da azumi musamman kuma azumin watan ramadan ba azumin kafara ko azumin bakance ko azumin nafila da ake yi litinin ko alamis ko kuma ran sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ko kuma azumin arfa ko azumi shida da ake yin su a watan shawal wato dai ba azumin muka na farilla wanda ba ramadan kamar wato azumin kafara da azumin bakance haka kuma ba sauran azumin muka da ake yin su na nafila ba na ce musamman bayaninmu yana abinan ne kan azumin watan ramadan wanda ake neman kowane musulmi ya yi shi to hukunce-hukunce da suke da alaka da ramadan mun yi bayani akan da dama daga cikinsu sai kuma bangare na biyu wadda a wannan darasin damu za mu fara bayani a kansa abubuwan da suke lalata azumin mutum mufattiratu asau al’umur wal ashiya allati tufattiru saim abubuwa da suke sa mai azumi ya zama azuminsa ya karye abubuwa ne da yawa wasu sun ambaci abubuwa guda bakwai wasu maluma sun ambaci abubuwa guda bakwai kamar yadda malam Uthaymin cikin littafinsa majalisu shahri ramadan ya ambaci guda bakwai yayin da wasu kuma suka kara akan haka suka kara abu daya ko abu biyu suka zama tara ko fiye da haka ko kasa da haka takaice a wannan darasi da darasi da suke biye da shi insha Allah za mu yi bayani kan hakikarin abubuwan da suke lalata wa mutum azuminsa domin ya nisance su ta gefe guda kuma a ƙarshe-ƙarshen darasin mu ko a cikin kowace gaba za mu ishara zuwa ga wasu abubuwa waɗanda wani yakan yi zaton cewa suna lalata azumi alhali kuma shari'a ba ta nuna cewa suna lalata azumi ba sai a ji hukuncinsu ta yadda inda za su kasance a cikin ramadanan mutum ba zai sa ya yi zaton cewa azuminsa ya lalace ba saboda shari'a ba ta mayar da wannan abin ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya wa mutum azuminsa ba na farko za mu yi bayanin abubuwan da hakika ne suna karya wa mutum azumi nan kuma sai mu ishara kan sauran abubuwa wadda su kuma aikata su ko siffantuwa da su a cikin ramadana ko wani ramadana baya karya wa mutum azuminsa mu kawo kuma dalili kan kowace mas'ala maluma suke cewa mas'alan mufaqqiratu sawm abubuwan da suke ruguzawa su lalata su ɓata azumin bawa bayani a kansu asalin bayani a kansu ya zo ne a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara uhilla lakum laylata siyami rafafu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا rabu hatta واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل malama suke cewa wannan ayar da na karanta ta daga farkonta zuwa wannan gu da na tsaya ita ce tushe da ke bayanin abubuwan da suke lalatawa bawa azumi wannan aya ita ce tushe ta yadda ta ambaci abubuwa da dama uku ko makamancin haka da suke lalata bawa azuminsa sai kuma wasu hadisai suka ambaci sauran hadisai suka kammala sauran ayar idan muka nazarce ta za mu ga tana faɗan lokaci da ake yin azumi a cikinsa shi ne cikin yini ba a yin azumi da daddare Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lokacin da yake neman bayansa su kame baki ya zama sun yi azumi ba lokaci ne na faduwar rana zuwa tsakiyar dare ko karshen sa ba a takaice dare din nan lokacin cin abinci ne akan fara azumi ne daga ƙarshen dare a kai shi kuma farkon dare wato daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana wannan shine lokacin azumi don Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa cikin dare din nan ba lokacin yin azumi bane sai ya ce uhilla lakum laylatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama nuna mana cewa cikin dare din nan an halatta wa mutum yayi maganar da za ta kai shi tsakaninsa shi da matarsa ko matar an halatta mata ta yi magana da mijinta irin maganar da za ta kai ta zuwa ga ta kwanta da mijinta ko shi din ya kwanta da ita takaice sakakkun magana wadda idan ba a wajen ma'aurata ba ne a iya kiransu batsa yayin da a wajen ma'aurata kuma maganganu ne da ya halatta miji yi wa matarsa ko matar ta yi wa mijinta su ne ake kiransu an rafas ko kuma fassara na biyu din jima'i sai ya zama da maganar da za ta kai ya zuwa ga jima'i da kuma shi jima'in kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa bayansa cewa an halatta muku a cikin daren da kuka yi azumin yininsa ku yi irin wannan zancen ko kuma ku yi aikin saduwa tsakaninku da matanku kaga kenan wannan yana nuna lokacin dare ba lokacin azumi ba ne saboda mata tufa ne a gare ku kuma tufa ne a gare su Allah subhanahu wataala ce fal'ana bashiruhunna yanzu kam a cikin dare din nan da kuka yi azumin yininsa ko za ku yi azumin yinin da ke bayansa a cikin wurin daren ku kwanta da su ku rungume su ba matsala fala da bashi ruhunna ba ma abin ya tsaya a nan ba wa butahun ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na haihuwa wato miji ya kusanci matarsa mata ta kusanci mijinta har ma da niyyar Allah ya azurta su da a wannan dare utabu ma kataballahu lakum sai ya ce wa kunu washrabu kuma a cikin daren da kuka yi azumin yininsa an halatta muku ku ci ku sha yaushe za a tsayar da ci da sha da kuma biyan bukata ta fagen ta bangaren iyali fakulu washrabu hatta ya ta bayyana al-khayt al-abyad min al-khayt min al ku yi ta ci kuna sha har sai wato bakin zare ya bayyana muku har sai farin zare ya bayyana muku daga cikin bakin zare na daga alfijir wato sai hasken safiya ya bayyana daga cikin duhun dare lokacin da alfijir yake ketowa lokacin da gari yake kokarin wayewa asuba take yi a takaice wannan shine lokacin da ci da sha za su tsaya dole mai azumi ya tsayar da cinsa ya tsayar da shansa ya tsayar da kusantan iyali idan Alfijir ya zo dab da ketowa kamar yadda kuma ya halatta ya yi ta yin na'in tun farkon dare tun lokacin da ya sha ruwa tun lokacin da madriba ta yi tun lokacin da rana ta faɗi ya halatta ya ci ya sha ya kusanci matarsa har zuwa dab da towan alfijir to a takaice dare dai ba lokacin azumi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala sai bayyana mai lokacin azumi ya ce me sunnatin tumu siyama ila layl sai ku kama azumi lokacin ketowar alfijir sai kuma ku kai shi ku cike azumin ya kai har dare har faduwar rana na gobe kenan a takaice daga lokacin ketowar alfijir har zuwa faduwar rana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara saim idan dare fudo mutane ya bayyana musu tanan yini kuma da hasken yini ya tafi tanan to lokacin karyawan azumin mai azumi ya yi kenan a tun ya bai ilallai ila gurubi shams saboda idan aqbala al min hauna wa adbara an min hauna faqad aftara as saib wannan ayar in mun kula kamar yadda darusan mu na baya muka yi bayanin cewa ita take bayanin haƙiƙanin azumi muka ce idan bawa Allah ya umurce shi da yin azumi dole zai tambayi shari'a ya nazarci ayoyin alqur'ani ya nazarci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don yi kokarin gano menene hakikanin azumin da aka ce ni da kai da ke da ita da su mu yi shi to hakikanin azumi wannan ayan ta yi bayanin sa kamar yadda kuma ta ambaci abubuwan da idan da mutum zai yi su a lokacin azumi to azumin sa ya lalace wadda na ce shi yasa malamai suke cewa ita ce asali ga mufattirat mufattiratus sau tunda mun ce period din azumi daga ketowar alfijir har zuwa faɗuwar rana idan da bawan Allah zai ci abinci ko ya sha abin sha ko ya biya bukata ko sauran abin da za mu ambace su daga baya daga lokacin da alfijir ya keto zuwa faɗuwar rana a cikin wannan yinin nasa sai mu ce wani ya karya azuminsa wani ya lalata azuminsa wani ya ɓata azuminsa wani ya yi aika aika ya yi babban laifi ya keta alfarmar ramadan wadda allah subhanahu wa ta'ala ya hana bayansa keta shi ya haramta wa bayansa ci ya haramta wa bayansa sha ya haramta wa bayansa biyan bukata sai mu ce wane ya yi wannan abin a lokacin da aka hana aikata shi saboda wannan aiki kuma wani aikinsa na azumi ya lalace azuminsa ya ruguje azuminsa ya ya samu matsala don haka wannan mutumin sai ya rama wannan azumin daga baya wannan mutumin ya yi zunubi mai girma idan da zai yi azumi daga baya azumi masu yawa ba za su iya cike masa wannan gibin da ya samu ba wannan mutumin idan ya aikata wasu daga cikin ayyuka to lallai bayan rama wannan azumi guda ɗayan da ya lalata na ramadan sai ya yi kafara kamar yadda za mu ji hukuncin a cikin matsaloli mabambanta ko kuma musamman da ya matsalan mutum ya kusanci matarsa yaya kuma lamarin yake in a ce zina ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma mutumin da ya zo ke wa dabba wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya halacci ba tsakanin mutane da dabba akwai fitinannun mutane jarababbun mutane waɗanda suke lalata da dabba kenan zunubin ya fi girma in ya zama da dabba ne ko kuma in ya zama zina ne tunda asali matarsa ta halal ma an haramta masa kusantanta a cikin yinin azumi za mu ambaci abubuwan nan da na ce guda bakwai ne a wajen wasu malamai wasu kuma suka ce sun kai tara wasu suka kara kan haka wasu suka rage za mu ambace su mu yi bayanin hukuncin kowanne daga cikinsu dalla-dalla da fatan allah ya mana jagora abu na farko daga cikin waɗannan abubuwa wadda suke lalata wa mutum azuminsa shine jima'i tsakanin miji da mata lallai wannan abu shine ya fi hatsari ya fi muni ya fi duk sauran abubuwan da suke lalata azumi girman laifi da kuma kafara a kansa za mu ji bayanai da kuma hukuncin Allah dangane da wannan lamari me ake nufi da jima'i me ake nufi da jima'i malamai suka ce abin da ake nufi da jima'i shine ilaju al-zakari fil farji sanya az-zakari a cikin farji jima'i shine sanya az-zakari na ɗa namiji a cikin farji na mace ko kuma farjin dabba a takaice shigan ko shigar da azzakari cikin farji shi ake nufi da jima'i wannan kuma ɗaya ne daga cikin abubuwa da suke karya wa mutum azuminsa su lalata masa shi su sanya masa zunubi mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malamai suke cewa huwa a al wa akbaruha ithman inda Allah shi ne ya fi dukkan abubuwan da suke lalata wa mutane azumi girma kuma shi ya fi girman zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka famata jama'a sa'imu batala saumuhu fardan kana au nafla duk lokacin da aka samu saduwa tsakanin azzakari da farji to azumin wadda hakan ya kasance masa ya lalace ya ruguje azumin nan na farilla ne ko na nafila saboda azumi shine bawa ya kame gabarin aikata haka ne ya kame gabarin ci ya kame gabarin sha daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana wannan lokacin ana so ya kame daga waɗannan ayyuka idan mutum ya aikata shigar da azzakari cikin farji a wannan lokaci da muka ambata tabbas azuminsa na nafila ne ko na farilla ne azumin nan babu shi in a ramadan ne ba azumin nafila ba to lallai wannan mutumin bayan cewa azumin ya ɓaci lazimahu ma'al qada'i kaffaratun mughallazatin ko al kaffaratul mughallaza laifin da suke kan wannan mutumin na farko yana da girman zunubi a wajen Allah subhanahu wataala yana da girman zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kan aika aikan da ya yi na saduwa sa'annan wannan azumin da ya lalata shi ɗaya ne biyu ne to dole sai ya rama shi daga baya tunda an nemi azumi talatin ko azumi 29 gwargwadon kwanakin wata azumin ramadan ko 29 ko talatin sai a ce wani daga cikin bayan Allah ya keta alfarman watan ramadan ya yi zunubi mai girma ya lalata azuminsa nasa da matarsa la'alla ta masa biyayya la'alla ita ma tana son haka ne tare suka bata kowa akwai rama wannan azumin a kansa abu na biyu bayan girman zunubi da suke da shi kuma shine sai sun yi kafara wacce za mu yi bayanin ta daga baya menene kafaran da ya haukansu? kansu me kafaran da ya haukansu? zai zo cikin hadisi bayani akan haka bi iznillahi tabaraka ta'ala idan kuma ya zama matar tayi tayi ta kubce masa tayi tayi ta kwace tayi tayi ta hannu abin da gagara ya mata da karfi na farko ya lalata azuminsa kuma dole ya rama wannan azumin kuma dole daga baya sai ya yi kafara ita kuma za mu yi bayanin hukuncinta ita ba a cikin wannan matsalar tunda da tilasta mata aka yi sai ya zama ba ta da matsala a takaice muka ce yana da kafara bayan kuma dole ya rama wannan azumi guda ɗaya ne ko biyu ko uku a irin wannan gaba musamman da yake ana samun auratayya dab da ramadan wasu sukan jinkirta aurensu sai saura sati ɗaya sati biyu ramadan ya kama sai a yi aure a nan ko a wannan gaba za a yi nasiha wa mutane cewa su ji tsoron Allah su kiyaye alfarman azumin su kada su je su yi aika aika wai ko don kasancewar su sabon aure ba uzuri bane a wajen Allah subhanahu wataala in mutum ya fahimci kasancewarsa da matarsa guguda yana sabon aure zai ja musu matsala to ya ji tsoron Allah ya nisance ta ko ya fita da gidan ko wani abu makamancin wannan ko kuma a jinkirta auren ya zama an yi shi a irin shawwal kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ni a watan shawwal wato watan sallan azumi kuma ya tare da ni a watan shawwal kuma mustahabbi ne a yi auren mata a wannan watan mustahabbi ne da haka sai mutum ya jinkirta azuminsa ya jinkirta aurensa sai bayan ramadan domin kada ya shigar da kansa matsala ko shigar da Ya iyalinsa matsala amma yadda ake tara auratayya da yawa ba a yin su sai dab da azumi a ce ai ya fi falala ta samu ta yi azuminta a ɗakinta ta yi abin buɗe baki wa mijinta ta yi abin sabon wa mijinta ta yi hidima wa mijinta ya ta samu lada na'am abin samun lada ne ba laifi a yi haka ɗin amma in matuƙar zai jawo matsala to a jinkirta shi shi ya fi falala saboda kar a faɗa cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana aikata shi a cikin yinin Ramadan muka ce bayan zai rama guda ɗayan nan ko guda biyu ko dai duk wanda ya lalata sa'an nan kuma yana da kafara me kafara wa hiya itqu raqabatin mu'mina raqabatin mu'mina anta bawa anta baiwa mu'mina anta bawa mu'mini a takaice lokacin da ake da bayi sai mutum ya saya ko kuma bawan da ya mallaka ya yanta shi matukar wannan bawan musulmi ne yanta bawa musulmi namiji ne ko mace bawan a dai yanta shi ya zama shi ma ɗa wannan kuma shi yake nuna yadda musulunci yake ta ƙoƙarin warware bauta ɗin nan da ƙoƙarin mayar da kowa ɗa mai cin gashin kansa ba tare da ya kasance ƙarƙashin bautan wani ba kafara na farko kenan idan ya gagara ko ba shi da baiwar da zai yanta fa in lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain sai azumi guda biyu azumin wata guda biyu a jere kwana 60 ko kwana 59 in ɗayan ya yi 31 29 in kuma 29 tara suka yi a takaice dai watan sama sai zama kwana wato 60 ba biyu kuma azumin nan dole zama mota ta bi aini a jere wata biyu din la yuftiru bainahuma illa li udhrin shar'iyyin ka ayyamil idaini wat tashriq wata biyu nan gaba ɗaya ba wani abin da zai sa ya karya azumi ya zama baya azumi a cikin wani daga cikin waɗannan kwanakin sai dai uzuri na shari'a in a ce yana azumi sai idin layya ya shigo shi ke sai ya tsaya kwana ɗaya na idin layya ya yi idin layya daga bayan kuma washe gari ya ci gaba da azuminsa ko kuma a ayyamu shirin ran sha ɗaya ran sha biyu ran sha uku da yake kasancewa bayan layya to shi ma ya halatta ya zama bai azumi a cikin su ba sai zama kenan ranar yaɗin da kwana uku bayan sa ya halatta ya zama baya wannan azumi da gani kuma dole ya ci gaba ko kuma ga wani uzuri hissiyin kalmar da safar da zai da kasdil fitar tafiya ta zo masa ya fahimci zai sha matsanancin wahala tunda shari'a ta masa izini har ramadan din ma ya karya idan yana tafiya ya fahimci zai abu to in yana yin wancan azumi shi ma in tafiya ta bijiro masa ba kuma ya kirkiri tafiyan domin ya karya azumin da Allah ya ce ya jera su dinnan ba nan ma ya halatta har kuma ya rashin lafiya ya bijiro masa ba zai iya azumi ba nan ma ya halatta ya yanke amma yana warkewa ko tafiyarsa tana karewa dole ya koma ya ci gaba da azuminsa domin a samu ta tabo mota ta bi'ai a jejjere فإن أفطر لغير عذر ولو يوم واحد لزمه idan ya إذا يكرر يريد cikin kwana 60 ko wata biyu wata biyu kwana hamsin da tara ko sittin ko kuma hamsin da takwas to dole ya sake azumin daga ɗaya ya sake fresh one sai ya yi wata biyu a jere min jadid liyahsula tatabu saboda nassoshi na hadisin sun nuna cewa a yi azumin mutatabi'ain a jere fa in lam idan ba shi da baiwa sa'annan ba zai iya yin azumin wata biyu ba to sai aka ce fa it'amu 60 miskinan sai ya ciyar da miskinai guda 60 60 a sami miskinai guda sittin ya ciyar da su me zai ba kowanne ne kulli miskinin nisf kilo wa 10 gramat min al-burr al-jayyid ya samu ya ba kowanne kaman rabin kilo daya da kuma gram goma na kaman alkama wannan kenan ko kuma al burr li kull an al burr shinkafa a irin wannan zamanin za ta iya wadatarwa sai a bada kamar haka ɗin sai dai kuma dole a kula da wannan mazani a kula da wannan ma'auni a bada kilo rabin kilo ɗaya da kuma giram goma kar yanzu zama ƙasa da haka malam muhammadu salihu da sai yake cewa idan shinkafan kamar shi ya fi nauyi kan alkama zida fi wazni bi qadri sai a ƙara ta yadda dai nauyin zai zama kusan daidai ya daida in kuma ya zama ƙasa da haka sai a rage a takaice in da shinkafa za a yi sai a yi ƙoƙari dai kar a kaucewa wannan abin da ya yi hari da kiyasi da aunawa ya gano haka menene dalili kan wannan matsala cewa wanda ya yi jima'i ya lalata azumin sai yana da zunubi bayan yana da zunubin zai rama wannan azumin bayan zai rama wannan azumin yana da kafara kafaran ko muka ce yan ta baiwa in babu baiwa ya yi azumi na wata biyu cikakku idan wani ya gagara sai ya yi mai sai ya ciyar da miskinai guda 60 dalili kan haka shine hadisi da ya wajen imam bukhari da muslim hadisi mai tsayi hadisi na 6436 a wajen imam bukhari a wajen muslim kuma 1111 حديث من أتوا أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى قال لا قال فأطعم ستين مسكينا wannan حديث hadisin ya zo a wurare daban-daban a cikin bukhari inda muslim na ambaci ɗaya daga cikin wuraren a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yanta baiwa in kuma Eh, ba shi da ita to sai ya azumi na wata biyu kuma a jere idan ba zai yi azumin ba sai ya ciyar da miskinai sittin za mu ƙara bayani kan wannan hadisin lallai dai yin wannan aika aikan babban zunubi ne mutane dole su nisance shi anan za mu tsaya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh, <laughs> <laughs>